والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 25 ga watan jima'a ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan disamba a ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tsahawiya wanda al'imam al ahmad bin muhammad bin sulama bin salma bin abdulmalik al alhajari almisri a sahawi ya wallafa wanda an haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ɗari biyu da talatin da tara kuma ya rasu hijiran manzo ɗari uku da ashirin da ɗaya yau za mu tashi a cikin shafi na hamsin da biyar wani umarnu bil mala'ika wanda biyin gani a can inda aka ce wani umaru bil mala'ika wannan nabiyyin wato mu ahalin suna muna yin imani da mala'iku da kuma annabawa wal bil munazzala ala al muna yin imani da littattafai waɗanda aka saukar ga manzanni wannan shaɗu annahum kanu alal al mubi mu muna shaidawa cewa lallai sun kasance a kan gaskiya wanda yake bayyananne kaga da wannan kira ya nuna duk mutumin da yake da hawan sunna dole ne ya yarda akwai mala'iku kuma dole ne ya yarda akwai annabawa saboda Allah ta'ala ya ce a cikin doron nasin alkur'ani amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi manzanni manzo manzan Allah ya yi imani da abin da aka saukar zuwa gare shi daga ubangijinsa wal mu'minun haka nan mu'minai ma sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare su daga ubangijinsu kullun amana kowanne daga cikin annabawa ko kowanne daga cikin manzanni da kuma mu'minai sun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni gaba ɗaya mun yi imani da manzannin Allah duka cewa daga wajen Allah suke subhanahu wata'ala kenan mu ba yahudawa bane yahudawa wanda sun yi imani da wasu manzanni sun karyata wasu sannan mu ba nasara bane wanda su ma nasara sun yi imani da wasu manzanni sun karyata wasu mu mun yi imani da manzannin da Allah ya aiko cewa dukkan su gaba daya daga wajen Allah yake ko daga wajen Allah suke kaga da wannan kenan duk mutumin da ya karyata manzo ɗaya daga cikin manzanni ko da yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin haji sunan shi kafiri Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya nuna mana karyata manzo guda ɗaya kamar karyata manzanni ne duka Allah yana cewa kazzabar qaumu nuhin mursali mursalin iz qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun yace mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni a lokacin da dan uwansa annabi nuhu yace musu shin ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne amintacce fattakullaha wa ku ji tsoron Allah kuma ku yi mun biyayya wa ma as'alukum alayhi min ajr ba wai ina tambayan ku albashi bane akan wannan da'awa da nake muku ina yin wannan da'awa ne saboda Allah in ajriya illa ala rabbil alamin ladana baya wajen kowa ba ce ga ubangijin talikai kaga da wannan wato Manzani ga baki daya idan mutum ya karyata guda daya ya karyata duka tunda idan mutum ya duba ayar Allah ta'ala ya ce mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni su wane ne manzannin a ina ganin daga annabi Adam sai annabi Nuhu to annabi Nuhu shi ne farkon manzo wanda aka aiko zuwa ga mutane shi annabi Adam alaihi salam shi annabi ne ba manzo bane shi an gani shi annabi ne wanda an aiko shi ne zuwa ga 'ya'yan shi kawai amma kuma annabi nuhu shine farkon manzo wanda aka aiko shi zuwa ga al'umma an gane wannan ai to kaga Allah ta'ala kuma sai ce kazzabar qaumu nuhin mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni suwaye manzanni suka karyata sun karyata wadawa dawa eh sun karyata annabi nuhu shi kadai kawai an gane sai Allah ya sanya karyata annabi nuhu ya zama to karyata manzannin baki daya an gane sai sa Allah ta'ala ke cewa kazzabar qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni ta yaya sai Allah ya ce in qala lahum aqum nuhun ala tattaqun lokacin da dan uwansa annabi nuhu ya ce musu shin ba za ku ji tsoron Allah ba kaga shi ke karyata nuhu din shi kadai shine karyata manzannin duniya baki daya an gano wannan ko nu'minu wa nu'minu bil mala'ika kaga mun yi imani da mala'iku da annabawa an gadi da kuma littattafan da aka saukar daga sama saboda haka yana daga cikin rukunan imani imani da mala'iku bayan imani da Allah akwai imani da mala'iku akwai imani da littattafai akwai imani da manzanni akwai imani da rana ta ƙarshe akwai imani da kaddara shi yasa a cikin alkur'ani Allah ta'ala ke cewa laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba da'a bane ku juyar da fuskokin ku bangaren gabas da yamma walakin albirra man amana billah sai dai na hakika shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wal mala'ika da mala'iku wal kitab da littattafai an gano wannan ko wannan biyi da kuma annabawa a nan wajen an kawo alkita ya zo da alif da lamun na istigra'il jins an gane kenan dukkan littattafai gaba ɗaya sun shiga ko kuma mu ɗauki wannan alfin na ta'arifi ne kawai littafi idan kai imani da littafi guda ɗaya to yana hukunta kai imani da dukkan sauran littattafan duk wanda ya yi imani da alkur'ani dole ya yi imani da sauran littattafan da Allah ya aiko zuwa ga annabawa an gane wannan ko to kaga Allah ta'ala ya sanya wato imani shine imani da wa'annan a gaba daya kuma Allah ya kira wanda ya imani da wa'annan duka Allah ya kira shi ya kira su masu imani kamar yadda ya sanya duk wanda ya inkarin ɗaya daga cikin wa'annan sai Allah ya kira su kafirai Allah ta'ala yana cewa wa may yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida duk wanda ya kafirce da Allah ya kafirce wa Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da rana ta ƙarshe to haƙiƙa ya bata mai nisa sannan kuma ga hadisi wanda yake muttafaqun alayhi hadisin jibril da kuma tambayar da yau manzo sallallahu alaihi wa ya tambayi manzo Allah menene imani annabi ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tuumina bil qadari khairi wa ne shine yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da rana ta ƙarshe sannan yi imani da ƙaddara, alkhairinsa da sharrinsa to kaga wa'annan su ne rukunan imani guda nawa guda shida an gano wani ko to a shi ne ga cewa wa shaɗu a na hunkano alin kanu obi muna shaidawa cewa lallai suna kan gaskiya kuma ne su manzannin suna kan gaskiya wanda yake a bayyane ga baki ɗaya. an gane wani ko to wasu mutane sukan tattauna akan mala'iku da annabawa su ce wai da mala'iku da annabawa su wane ne suka fi daraja an gano wani ko to da yawa daga cikin malamai wato ba sa son tattaunawa kan wannan al'amari akwai masu cewa tattaunawa dangane da da mala'iku da annabawa waye fi daraja kusan yana da karancin amfani an gano wani ko da a ce tattaunawa kan mala'iku da annabawa waye fi daraja da yana da amfani da mun ga qur'ani ya fito da shi karara da mun ga manzon Allah shi ma ya fito da shi karara an gano wannan ko to kaga in mun karanta alkur'ani ba za mu iya samun nasti karara wanda ya nuna cewa mala'iku sun fi manzanni ba ko manzanni sun fi mala'iku ba an gano wannan ko to idan an tambaye ka sai dai ka ce Allahu a'lam da yawa daga cikin magabata an tambaye cewa suke Allah kadai ya fi kowa sani dalili kuwa za ka gani in ka ga wata aya in ka raka ayan ka ce to wannan aya yana nuna cewa mala'iku sun fitar da sannan kuma ka ɗauki wata aya sai ga ayan kuma na nuna ma cewa ka wata aya kuma sai ga tana nuna manzanni kamar sun fi daraja da saboda haka ainihin ibn abul iz al-hanafi ya tattauna matsalan ya kawo muƙarar tsakanin bangarori guda biyu bayan ya gama tattaunawa sai ta kaga wannan ya nuna wato sai dai mutum ya ce Allahu a'lam an gane wannan ko saboda ga nusus da yawa sun nuna cewa ainihin mala'iku na da daraja ga nusus ma sun nuna cewa manzanni na da daraja to saboda haka almuhim dai dukkan su gaba ɗaya suna da daraja an gane wani ko tattaunawa a kansu wato yana da ƙarancin amfani to sannan mala'iku din nan Allah subhanahu ta'ala wato ya halice su kamar yadda ya halicci sauran halittu su ma kowanne yana da irin aikinsa Kowane mala'ika yana da akwai mala'iku masu isar da sako zuwa ga annabawa kamar mala'ika jibril qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin sannan kuma akwai mala'iku masu ɗaukar rai akwai mala'iku masu tsaron wuta A gane ku duk nassun qur'ani da hadisi sun yi magana a kansu. to saboda haka mala'iku suna da ayyuka daban-daban daban-daban wanda Allah ta'ala ya ambace su sannan manza Allah ya ambace su dole ne a matsayinmu na musulmi mu yi imani da su sannan kuma dole ne mu yi imani da littattafan da Allah ta'ala ya aiko zuwa ga manzanni jumlatan wa tafsilan wa'annan wanda Allah ya faɗa mu yi imani da su tafsilan kamar alqur'ani at-taura injila zabura wanda kuma Allah ta'ala bai faɗa ba mu yi imani da su jumlatan mu ce dukkan littattafan da Allah ya aiko zuwa ga annabawa mun yi imani da su da wa'anda muka sani da wa'anda ba mu sani ba sannan kuma mala'ikun Allah gaba ɗaya mu yi imani da su jumlatan wa tafsilan mala'ikun da muka sani mu yi imani da su ala tafsil wa'anda ba mu sani ba mu yi imani da su jumlatan an gane kamar irin su mala'ika jibril mala'ika mika'il da malakul maut ko dai azra'ilu akwai mala'ika azra'ilu to malaman hadisi sun ce babu wani hadisi da ya inganta da aka kira mala'ikan mutuwa da suna azra'ilu an gane ko allahumma sai dai ainihin labarurka da aka samu daga bani isra'il su ne isra'iliyat daga babu wani hadisi da ya tabbata daga manzan Allah da aka kira mala'iku da sun mala'ika mutuwa da suna azra'ilu sai da sunan shi malakul maut kamar yadda alqur'ani ya faɗa qul yatawaffakum yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum kace mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi zuwa gare ku shi ke ɗaukar ranku an gane ku sannan akwai mala'iku masu rike da alharshi. wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ga sunan dai akwai mala'iku ne masu ayyuka daban-daban akwai mala'iku wanda aka wakilta zuwa ga mahaifa an gane ku a lokacin da Allah yake so ya halicci dan adam za su ce ba Allah wato dan adam lokacin da Allah zai sanya mala'ikun wato lokacin da dan adam a lokacin da za a halicce shi za su ce ya Allah digon mani idan kuma ya zama gudan jini sai ya Allah gudan jini wato suna faɗa ba wai Allah bai sani ne suna dai suna ƙara faɗa dai cewa ga halin da ya kasance a kai an gane ku a lokacin da ya zama tsokar nama za su ya Allah ya zama tsokar nama ya Allah ya zama kaza har sai halittar shi ya cika to akwai wa'annan mala'iku da aka wakilta su na ainihin kulawa da mahaifa to duk suna nan gaba daya dole ne a gare mu mu yi imani da su to wani zai yi mamaki da ake cewa dole ne a gare mu mu yi imani da su shin akwai musulmi wanda yake inkarin mala'iku eh akwai mutanen da suke da'awan musulunci suna inkarin mala'iku daga cikinsu akwai 'yan shi'a ismailiya albaɗiniya alƙaramita su 'yan shi'a ismailiya ba su yadda akwai mala'iku ba kamar yadda ba su ma yadda akwai shaidan ba an gane ko su 'yan shi'a ismailiya suna ganin cewa shaidan shine ranka ranka mai umarni da mummunan aiki ran mutum mai umarni da mummunan aiki shine shine ainihin shedan sannan kuma ranka mai umarni da kyakkyawan aiki shine mala'ika an fahimci wannan aiki su ba su yi imani akwai wani abu mala'ika ba ba su yi imani akwai wani abu aljani ba misali an gane wannan ko to saboda haka su suna cewa wato imani cewa akwai mala'iku wato fassara ne na amawa amma kuma wanda ya san ilimi na hakika zai gane cewa ba mala'iku kamar yadda su din nan ma 'yan a ismailiya suna inkarin aljanna da wuta ba su yadda akwai aljanna ba ba su yadda akwai wuta ba suna yin tawilin ayoyin da suka zo suna nuni akan aljanna da wuta an gane wannan ku? to malamai sun yi ijima'i duk mutumin da ya inkarin ɗaya daga cikin wa'annan rukunai ya zama to kafiri ba a binci sallah ba a cin yankan shi ba a auren ƴaƴansu sannan ba a binne su a makabartar musulmi sannan idan kai musulmi ne mahaifinka yana cikin wannan aƙida to baya wato baya halatta ka shiga gadon shi an gane domin shi kafiri ne kai musulmi musulmi baya cin gadon kafiri kamar yadda kafiri shi ma baya cin gadon musulmi an gane wannan ko to dole ne a gare mu mai imani na wa nusammi الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن an gane ko duk mutumin da yake kallon alƙibla yana yin sallah kamar yadda muke sallah to muna kiran shi musulmi mumini an bai wannan ko kenan da mutum zai yi sallah sai mu ga maimakon ya kalli gabas sai ya kalli yamma kuma ya tabbatar da cewa wurin da ya kalla yamma ne sai muka ce mai kai kai ba musulmi bane yake shi musulmi ne yake ai musulmi ya kamata ya kalli gabas ne sai ce mana shi alƙiblar shi yamma ne an gane muka ce ai musulmi ya kamata ne ya ringa fuskantar ka'aba Allah ta'ala ya ce wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram duk inda ka fito ka juyar da fuskan ka bangaren masallacin harami an gani shi sai ce gaskiya shi alƙiblan shi ba maka bane shi shi alƙiblan shi senegal ne shi ko alƙiblan shi iran ne shi ko abin da ya kama da wannan shin wannan ya hukuncin shi a mahanga na musulunci shin ana kiran shi ahlul qibla tunda dai alqiblan shi daban daga alqiblan musulmi kuma ya nuna cewa shi ka'aba ba alqiblan shi bane an gane alƙiblar shi senegal ko alƙiblar shi iran to mutumin da ya faɗi wannan koda yana sallah ɗin koda ya yi sallah ɗin yadda ya kamata kasancewa ya yi inkarin alƙibla na musulmi to wannan mutumin wannan sallah allah ba zai amsa ba sannan ko ba a sa shi daga cikin musulmi an gane wannan ko ana kiran mutum ahalul kibla idan yana kallon alƙiblan mu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fa ulaika muslim alladhi lahu zimmatullah wa zimmatu rasuli yace duk mutumin da yayi sallah irin sallan sannan kuma ya fuskanci alqiblan mu sannan kuma ya ci yanka irin yadda muke yanka to wannan shine musulmi wanda yake da alƙawarin Allah da alƙawarin manzo kenan idan ya kalli alƙibla wanda ba alƙiblan mu ba wannan shine kafiri ba a kira shi musulmi musamman idan an sanar da shi sai ce shi alƙiblan shi ba ka'aba bane shi sai ya faɗi wani waje daban to wannan ya zama to kafiri kamar yadda malamai sun yi ittifaki idan an tambayi mutum cewa wane ne manzanka ya ce muhammadu aka ce muhammadu a ina ka haife shi sai ce an haifi muhammadu ne a pakistan to su kenan muhammadun da ya imani da shi ba muhammadun da aka aiko zuwa gari ka bane ko to wannan za a kira shi musulmi ba za a kira shi musulmi ba saboda kafin ya zama to musulmi sai ya imani da muhammadun nan wanda Allah ya aiko ya aiko shi da alqur'ani an gane wannan ko to shi sai ce muhammadun shi dan pakistan ne ko muhammadin shi dan iraki ne ba muhammadin da aka haife shi a makka ya yi hijira a madina ba kaga wannan ya zama to kafiri jinin shi ya halatta ba a sanya shi daga cikin musulmi an gane wannan ko saboda haka wa nusammi ahla qiblatina musulmi mu'mini muna kiran ma'abota alqiblan mu muna kiran musulmai mu'minai ما داموا بي ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ما داموا معترفين ما ترسل دوما سنا اعترافي da abin da annabinmu ya zo da shi idan sun yi itirafi duk abin da manzanmu ya zo da shi sun yadda da shi a lokacin wato za mu kira su musulmai to kenan ko da mutum na kallon alkibla sai ya zama to bai yi imani da abin da manzan Allah ya zo da shi ba ya ce mana bai yi imani da alkur'ani ba ko ya ce mana bai yi imani da ranar tashin kiyama ba ko bai yi imani da kaddara ba ko bai yi imani da ainihin mala'iku ba shin wannan ko da yana kallon alkibra musulmi da shi da wannan ne malamai suka kafirta a ismailiya fadiliya an gani wanda shekul islam ya ce zahiruhum arrafat wa fadiluhum alkufur wa daka. zahirinsu shi an shi'anci suna rabewa da shi'anci amma kuma baɗinin kafirci da kuma zindiƙanci domin su su ba su yarda da ainihin Qur'ani da muke karanta wannan ba ba su yi imani da mala'iku ba ba su yi imani da aljanna da wuta ba kai suna ma yin tawilin sallah da sallah da azumi da zakka duk tawilin kike yi an gano wannan ai saka sallah ba wai irin sallar da muke shi ne sallah a wajensu ba ba irin azumin da muke shine azumi a wajen ba azumi a wajen shi'a batiniya shine rike sirri rike sirri kada ka bayyana da sirrin aqidanka ga mutane shine azumi shi kuma zakka shine mutum ya tsarkake kanshi daga bayyana da wannan sirrin su sun ɗauka irin zakkan da muke yi na dukiya sun ɗauka zakka ne na amawa amma zakka na khawas shine mutum ya tsarkake zuciyarsa daga bayyanar da sirri sannan kuma azumi shine mutum ya rike sirri misali ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam ai an wajabta muku rike sirri an gano wannan ko to saboda haka haka suke fassara abubuwa irin fassarar su na batiniya haka su masu irin wannan aqida kuma yadda na faɗa su ba su yi imani akwai wani abu mala'ika ba ba su yi imani akwai wani abu aljanna ko wuta ba kai ba su ma imani akwai shaidan ba amma kuma suna kiran kansu musulmi kuma suna kallon alƙibla malamai sun ce in kaga sun je makka sun je makka ne kawai saboda su je excursion su ɗan je yawon buɗe ido amma ba su yi imani da aikin hajji ba wani abin da ya kama da wannan an gane wani ko saboda haka ashe duk ba wai dukkan bai kallon alƙibla ne musulmi akwai mai kallon alƙibla musulmi akwai mai kallon alƙibla wanda ya riga ya yi radda an fahimci ni ko yanzu me za mu ce kan masu bin qur'ani zalla ai suna kallon alƙibla amma kuma ba su yarda da muhammadu rasulullah ba an gane wannan ko sun dauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai ya dauki alqur'ani ne Allah ya turo shi ne ya dauki alqur'ani ya miƙa wa ainihin mutane ya tafiyarsa da zarar ya ɗauki alkur'ani ya miƙa muku ya gama aikinsa alabashi kowa zai koyi larabci ka koyi larabci za ka iya fahimtar ƙur'ani da kanka ba ka buƙatan wai sai manzan Allah da kanshi ya zo ya yi bayanin alƙur'ani shi manzan Allah ɗan saƙo ne kawai an gane mala'ika jibril zai miƙa mishi ƙur'ani shi kuma ya zo ya miƙa mana ba tare da ya yi wani bayani ba shin ya hukuncin wanda ya yi imani da irin wannan aƙida shi za a kira shi musulmi ba za a kira shi musulmi ba an gane mu mun yi imani cewa Allah ya turo manzanni ne don su yi mana bayanin addinin mu dalla dalla wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu aiko wani manzo ba face da harshen mutanensa domin yayi musu bayani an gane wannan ko to saboda haka wannan shine na'am qala shari wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin kuma ma ko ma damu mu'tarifin bima ja'a bihi nabi ko ma damu musaddiqin bi kulli ma qalahu wa akhbara an gane ku matukar sun yi itirafi da abinda annabi ya zo da shi kuma ma damu musaddiqin matsar sun gaskata bi kulli ma qalahu wa akhbara bihi da duk abin da manzan Allah ya faɗa kuma ya bada labari dole ne mutum musulmi ahli sunna sai ya gaskata duk abin da manzan Allah ya faɗa kuma manzan Allah ya bada labarin shi idan ya ƙaryata wani abu daga cikin maganar manzo to lallai wannan mutum yi ridda an gane to ya hukuncin mutumin da yake ƙaryata kabaru ahad za mu kafirta shi kai tsaye tunda an ce duk mutumin da ya ƙaryata maganar manzan Allah ya yi ridda to ya hukuncin wanda wanda ya karyata dawowa annabi Isa kaga dawowa annabi Isa mutawatir ne ko to ya hukuncin mutumin da ya karyata hadisi wanda yake khabaru ahad ba mutawatir ba hmm kamar hadisin da yake da alaka da ainihin sanya hannu a kirji ya karyata shi kaga ai shi khabaru ahad ne ba mutawatir ne, shi ko da kuma hadisin da yake da alaka da shafan kunni cewa ba mutawatir bane to sai ƙarya tashi to yaya hukuncinsa za mu kafirta shi to idan mutum ya ƙaryata khabaru ahad an gano wani ko to malamai sun ce za a fasikantar da shi ba za a kafirta shi ba an gane in an mai nasiha an tsayan mai da hujja an kusan mai da shubha bai ba za a fasikantar da shi za a birhantar da shi amma idan mutum ya karyata hadisai mutawatirai mahalumun min addini bi darura za a kafirta shi hadisai wanda an san su tabbas a cikin addini amma hadisan da suke da alaka da sallah ko hadisan da suke da alaka da da bayanin ainihin rukunnan imani ko abin da ya kama da wannan sai mutum ya karyata su to kai tsaye wannan mutumin za a kafirta shi saboda ya karyata abin da yake ma'alumin min addini bi darura kamar mutum ya karyata alqur'ani ko ya karyata ainihin mala'iku ya ce bai yarda da mala'iku ba wannan abu ne wanda yake ma'alumi na tilbi darura ko ya karyata kiran sallah ya ce bai yarda da kiran sallah ba kaga kowa ya san akwai alaka mai karfi tsakanin musulunci da kuma kiran sallah ko kafiri ya san cewa kiran sallah yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci sai shi ya ce bai yarda kiran sallah na cikin musulunci ba kiran sallah kawai hayaniya ne da kuma ainihin damun mutane hana mutane su koni to shi ma wannan mutumin ya yi ridda ina fata an gane wannan na'am ashar eh bala share wato mai sharhi yana cewa yushiru shaykh rahimahullah ila anna al-islam wal iman wahid wato malam Allah ya masa rahama shine al-imam at-tahawi yana yin ishara cewa anna al-islam wal iman wahid cewa da islam da imani gaba ɗaya abu ɗaya ne ba bambanci an gani al-islam da imani da abu ɗaya ne gaba ɗaya wa annal muslima la yakhruju min al-islam bi irtikab adh-dhanb eh to wannan magana da ya faɗa cewa al-islam wal iman wahidi in ka duba zahirin maganar shi ko wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin muna kiran masu kallon alqibla daga cikin mu musulmai ko mu'minai kaga sai ya kira su musulmai muminai idan duk mai kallon alkibla musulmi ne shi kuma mumini ne shi an gane to ka kenan kaga da musulunci da imani da abu ɗaya ne to wannan matsala matsala ne wanda malamai sun tattauna sosai akan shi akwai masu ganin da islam da iman da abu ɗaya ne akwai masu ganin kuma da islam da iman akwai baina kuma umum wa khusus akwai masu ganin wato kullu mumin muslim walaisa kullu muslim mumin akwai masu ganin haka kowane mumini musulmi ne shi ba kowane musulmi bane mumini kai fahimci wannan mutumin da yake riko da addini sosai yana bin Allah sau da kafa yana nisantar sabon Allah galiban to suna kiran shi mumini mutumin kuma da yake wato yana da imani ko da gwargwadon kwayan zarra ne bai yi rinda ba amma kuma yana sabon Allah suna kiran shi musulmi to matsala ne wanda malamai sun tattauna sosai a kan shi an gani kaman imamu zuhuri Kamar a kamar misali imamul khattabi yana cewa Allah ya basa rahama a littafinsa sa sunan yana cewa ma aksara ma yaglidu nas fi matsala. Ya ce mafi yawan mutane suna yin kuskure a cikin wannan matsala na al-islam iman an gane wannan ko shi imamu zuhuri yana cewa al-islam al-kalima wal iman al-amal shi musulunci shine kalma kalmar shahada shine al-islam shi kuma imani shine aiki shi fahimtar shi kenan kalmar shahada shine al-iman kuma imani shine yin aiki din an gane wannan ko kaga menene hujjar imamu zuhuri imamu zuhuri ya kafa hujja da maganar Allah qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum ƙauyawa sun ce mun yi imani sai Allah ya ce kullum tu'minu ka ce musu ya rasulullah ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta kawai saboda kun yi kalmar shahada na zahiri an gano wannan kalmar shahada shine musulunci a nan wajen walakin qulu aslamna ma ya da kulin imanin fi qulubikum amma har yanzu imani bai shiga cikin zukatanku ba an gano wannan ko kenan imani yana ina yana cikin zuciya sannan musulunci ba a bayyane ina ba gane wannan shine fassarar da aka samu daga imamu zuhuri shi yana ganin aiki na zahiri shine imani imani shine kalmar shahada sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu an gane ya kawo misali da kalmar shahada sai kuma abubuwan da ke bin kalmar shahada an gane wannan ko to amma wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa musulunci da imani abu ɗaya ne kawai gaba ɗaya ba bambanci an gane ƙala sun kafa hujja da ayan qur'ani inda Allah ke cewa a lokacin da ainihin mala'iku suka zo wajen annabi lut alaihi salam سيجي تنبيه سو قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من دين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين كشي كاغو نمونا da islam da iman da abu ɗaya ne dan shi annabi lu alaihi salam da ya ga mala'iku ya tabbi mala'iku yace ba ma kada ku menene ku me kuka zo yi ya ku manzanni qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin kace mu an aiko mu ne zuwa ga mutane masu laifi kafirai an gane mutanen da suke saduwa da namiji su bar mace kuma sun halatta hakan Allah ya aiko mu zuwa gare su linursila alaihim hijaratan min din dan mu aiko musu da da ainihin duwatsu na tabo taban wutan jahannama musawwamatan inda rabbika lil musrifin wanda yake an musu alama kowanne daga cikin kafirai an ce an sanya ma kowa kowanne alama kowanne dutse akwai alama na cewa in zai sako zai kashe kafiri kaza kowanne dutse an sanya mai alama da sunan wanda zai halaka an gani fa ahlakna fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin an gani sai muka ko eh. sai muka fitar da wanda ya kasance a ciki daga cikin mu'minai Allah ya ce sai muka fitar da wanda suke ciki daga cikin mu'minai sai muka fitar da su an gani fa ma wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimin sai ce ba mu samu a cikin ta ba in ba gida ɗaya ba daga cikin gidan musulmi gidan annabi da mutanen shi an gani gida ɗaya ne kawai gidan musulmai an gani kaga anan wajen da minai da musulmai sun zama ta abu ɗaya fa akhrajna fiha man fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin kaga al-islam wal iman shay'un wahid to wayannan ba fata gane wannan to kaga imamu zuhuri shi ya ce al-islam al-kalima aka ce abinda yake nufi kalimatu shahada sannan kuma sai kuma masu bin kalmar shahada kamar sallah azumi zakka da aikin haji kenan al-islam shine aiki na zahiri al-iman shine aiki na cikin zuciya shi ya sanya hadisin nan na jibril da mala'ika jibril ya zo ya tambayi annabi ka ba mu labari menene musulunci mai annabi ya ce masa al-islam an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har zuwa dai karshe ko al-islam shine ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi muhammad manzo Allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka sannan ka ka ka ka ziyarci aka Allah sannan kuma kai azumin wata ramadan kaga duk wa'annan abubuwan da aka faɗa ayyuka ne wanda ake yin su a bayyane idan mutum zai yi sallah ana so ya yi sallah a bayyane ba a so mutum ya ce ina yin sallah sallan jam'i a ina yin sallan farilla a boye ne dan ban so in yi riya ba a yadda ba ana so za ka yi sallah ka yi sallah tare da mutane warka umma yi. an fahimci wannan ayi. haka ne in za ka yi azumi ka yi azumi tare da mutane in za ka yi zakka ka yi zakka a bayyane kowa ya sani ba so mu ce ai ina yin zakka a boye idan akwai daular musulunci aka nemi ka yi zakka kace a boye kace za a hukunta ka za a yake ka ina san gane kaga aikin hajji shi ma shi ma aikin hajji ana so a yi shi ne a bayyane komai da abin da ya shafi al-islam ana yin shi ne a bayyane kamar al-iman fa an tu'mina billah imani ya ina ake yin sa a zuciya kaga kai imani da Allah da mala'iku da littattafai da annabawa da waye kaga wannan abu ne wanda yake cikin zuciya misali kaga da wannan kenan imani shine abin da ka kudurce a zuciyarka na boye al-islam shine na bayyane an gane wannan shine fassarar wasu malamai to amma kuma in ka duba wani hadisi annabi na cewa khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi fiyayyen musulmai shine wanda sauran musulmai suka kubuta daga harshen shi da hannunsa kaga sauran musulmi sun kubuta baya cutar da mutane ai cutarwa a bayyane yake ko to kaga in ka duba haka to kuma ka ce in ka ce ainihin imani shine aiki na boye na zuciya misali to kenan abin da ya shafi sallah da azumi da zakka duk ba sa cikin imani kenan eh sallah da azumi da zakka da aikin haji aiki na bayyane ba sa cikin imani kenan ko suna ciki to sannan kuma idan mutum ya zamanto zahiran ya yi kalmar shahada amma a zuciyarsa bai yarda da musulunci ba shin a nan za ki kira musulmi? to kaga me za mu ce game da mazhaban masu ganin cewa duk ma'anarsa ɗaya kowane musulmi mumini ne kowane mumini musulmi ne me za mu ce kan shi inna malmuminu na lazina amanu billahi wa rasulihi sun malamiyar tabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ko su sune wanda suka yi imani da Allah da manzansa sa'annan ba su yi kokonto ba sannan suka yi jihadi shi jihadi aikin zuciya ne ko aiki na bayyane to me za mu ci akan nan wajen hmm? kaga ai jihadi aiki sannan kuma al'imanu bidu'un wa na shu'ba ko bidu'un wa sab'un annabi ya ce imani yana da rassa wajen 60 da yan kai ko 70 da yan kai a alaha shahadatu Allah ilaha illallah ko wanda mafi ɗaukaka daga cikin imani daga cikin wannan rassa 60 da yan kai ko 70 da yan kai mafi ɗaukaka shi ne shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to ai ɗazin mun ce shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi ne ma Islam ko to a nan wajen kuma manzo Allah ya ce al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un sai ce a'laha shahadatu Allah ilaha illallah sai annabi ya sanya kalmar shahada daga cikin imani wa adnaha imadatul adha an dari na kasa kasa daga cikin imani shine kusar da ainihin cuta ko kazanta daga kan hanya mutum ya ga kaya zai cutar da wani ko kwalba fasashe zai zai soki wani ko ya ga wani reshe wanda zai iya jima wani ciwo ya kusar da shi daga kan hanya wannan shi ma wani reshe ne daga cikin rassa na imani to me za mu ce a nan wajen yanzu islam shine aikin bayyane iman shine aikin boye kenan kuma muka ɗauki wannan fasara fa cewa iman shine aikin boye kenan mutumin da ya ƙudirce a zuciya shine mumini kenan babu ruwanmu da aikin shi kenan kenan aiki baya cikin imani kenan ko kaga mun fada cikin aƙida na irja aƙida na murji'awa murji'awa su ne waɗanda suka cire aiki daga cikin imani suka ce mutum in yi kalmar shahada shi kenan ya zama to mumini mutum in yi riga ya san Allah ya riga ya zama mumini ya bukatar ko da bai sallah ko azumi ko zakka ba misali an gane zai iya zama towa mumini misali suka ce imani baya raguwa baya karuwa ina fatan gani shin menene fahimtar mu yanzu mun gamsu islam shine aiki na zahiri iman shine aiki na boye mun gamsu da wannan fasara ko mun gamsu cewa dukkan gaba ɗaya ma'anar su daya ko akwai iskal menene iskal din menene iskal iskal din ayoyin da suka rafa wannan ayar rarraba kulli qalat al-arabu amanna eh to Allah da ya yace inna dina inda Allahil Islam lalle addini a wajen Allah shi ne musulunci shi imani daga da mala'iku bai cikin musulunci imani da littattafai da annabawa bai cikin musulunci Haka a ce in an ce inna dina inda Allahil Islam duk wani abin da manzon Allah ya zo da shi shi ne Islam akwai aiki na zuciya kuma akwai aiki na zahiri an gane sannan kuma innamal na allazina amanu billahi wa rasulihi sun malamiyar tabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kaga nan ma ya sanya aikin zuciya da kuma aiki na mai aiki na zahiri an sanya shi daga cikin imani qalatul arab amanna din nan kauyawa sun ce mun yi imani an gane sai Allah ce ka ce ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta musulunci na zahiri mun musulunta musulunci na zahiri amma har yanzu imani bai shiga zuciyarmu ba an gani, musuluncin zahiri dai mun musulunta mun yi kalmar shahada amma imani ya shiga zuciyarmu mu zama to cikakkun musulmai ba mu zama ba ina san gane wannan to wasu mutane suna cewa akwai al-islam al-mutlaq da al-iman al-mutlaq al-iman al-mutlaq da islam al-mutlaq ma'anansu daya iman al-mutlaq shine kawai mutum ya yi imani a cikin zuciyarsa sannan kuma aiki ya tabbatar da wannan islamul mutlak shi maka zalika haka amma kuma musulunci al-islamul al-islamul muqayyad wal imanul muqayyad shi kuma daban in an kira mutum za ce kai musulmi ne kai ba mumini bane ko kai musulmi ne ana nufin kai mai riko da addini ne sosai amma an ce kai musulmi ne mashayin giya ana kiran shi musulmi amma ba a kiran shi mumini khas ko ba a kiran shi mumini na musamman special haka amma musulmi ne shi to da wannan istilahi za a iya cewa akwai bambanci cewa da musulmi ne shi ba mumini bane shi saboda baya kiyaye dokokin Allah yanda ya kamata wannan mumini ne an gane dukan mumini musulmi ne shi duka mai kiyaye dokokin Allah sai ya bi mataki na musulmi tukuna sa'an ya zama mai ya zama mumini kun fahimta to idan kun fahimci maganar Nasiruddin Albani shi a nashi ya dauka da abu ɗaya ne shi yasa bai wani ƙarin bayani ba shi ya dauko maganar Ibn Abil cewa shi Ibn Abil Is Al-Hanafi yana ishara cewa annal islama wal imana wahid cewa da islam da iman da abu ɗaya ne an gane a yanzu idan aka ce mutum ya yanta bawa in an ce ka yanta bawa sai ka yanta bawa mashayin giya an ce ka yanta bawa mumini fatarin rakabatin mumina ka yanta wuya mumina sai ka zo ka yanta bawa mashayin giya yaya yayi ya ko bai ba yayi kaga shi an ce ka yanta bawa mumina sai ka bawa mumini sai ka yanta bawa mazanaci ko mashahin giya ko dan luwadi kaga nan wajen ka yanta bawa mumini to kenan dukkan musulmi mumini ne shi kuma dukkan mumini musulmi ne shi an gane wannan amma muka ɗauki wancan fassara ɗin na cewa wato a cewa لا يزني الزاني حين يزني wa مؤمن mu'min يزني الزاني حين يزني وهو wa huwa mu'min an gani wato mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana mumini wannan mumini ne na musamman a gani wannan almumin almuqayyad ne ko wato shi lokacin da mashayin giya yake shan giya shi ba mumini bane a gani sannan kuma wala yasriqu sariq hina yasriqu ko mu'min barawo baya sata lokacin da yake sata yana mumini kenan a lokacin da yake sata shi menene shi ana nufin ya kafirta ana nufin shi ba mumini bane muqayyad shi musulmi ne wato shi musulmi kuma mu a shi mumini ne alal ijmal mumini ne alal ijmal a gane ko ya wato kuma mashayin giya ba zai sha giya ba yana mumini yana mashayin giya musulmi ne a lokacin da ke shan giya nan ba mumini ne shi an fahimci wannan ko Ta saboda haka wannan shi ne bayanin da malamai suka yi akan wannan al'amari Allahu a'lam na'am wa alaikum salam eh kalmomi da ba ta wani bangaren eh ijtama eh akwai inda suke haduwa a ce dukkan musulmi dukkan mumini musulmi ne shi ai dukkan mumini musulmi ne shi ko saboda inna dina inda lahi islam yau sannan kuma dukkan musulmi mumini ne saboda shi ma yayi imani ai a zuciyar shi yayi imani na ba gane wannan yawwa to sannan kuma akwai mumini na musamman mumini na musamman Shi ne wanda ya kiyaye dokokin Allah to shi wannan mumini na musamman to musulmi bai shiga ba shi musulmi kuma in ana nufin mumini wanda yake muƙayyad to shi ko musulmi anan ne wanda bai kiyaye dokokin Allah ba amma yana cikin da'ira na musulunci an gane yana cikin da'ira na musulunci bai yi ridda ba kila yana shan giya yana cace yana kaza amma musulmi ne sai ce shi mumini ne shi shi musulmi ne shi amma ba mumini bane kun fahimci wannan to akan wannan itibari ta sun bambanta ta nan bangaren eh to shi aka ce a wal muradu yawa wa annal muslim la yakhruju min al islam ko cewa musulmi baya fita daga musulunci birtikabiz zam dan aikata zunubi malam yastahillahu matakar bai halatta shi ba idan musulmi ya aikata zunubi ya yi zina ko ya yi caca ko ya sha giya ko ya yi luwaɗi kai ko da ya yi kidnapping in ba wai ya halatta kidnapping din ba ba wai ya halatta zinan ba sunan shi fasiki an gane ya aikata babban zunubi ne amma yana nan cikin dajira na musulunci musulmi ne amma dan ta'adda musulmi ne amma mai sabon Allah kun gane wannan ko amma idan ya halatta ba idan ya halatta ko da bai aikata ba da za a tambayi wani babban malami wanda bai taba yin zina ba aka rubuta Allah ya hukuncin zina yace je kai babu laifi an gane to wannan malami yayi ridda sannan mutumin da ya shekara 80 yana zina aka tambaye shi kai malam wannan zinan da kake yi ka san babu kewa yace wallahi haramun ne ni ma ina buƙatar addu'a wallahi na san cewa lalle in na gamu da Allah ba zan ji daɗi ba wallahi ni ma ina buƙatar addu'a to da shi da wancan malamin waye fi a wajen Allah gara wanda ya shekara tamanin yana zina amma ya san zinan ba shi da kyau da wannan malamin wanda bai taba yin zina a rayuwarsa ba amma kuma ya halatta zina shi wannan wanda ya shekara tamanin yana zina amma ya san babu kyau fasiki ne shi shi mu wannan wanda bai taba yin zina ba ya halatta shi kafiri ne shi an gane wannan ko wal muradu bi qawlihi ahlu ibratina abun nufi da cewa wato masu kallon alkiblan mu man yadda il islam shine wanda yake da'awar musulunci wa yastaqbilul ka'aba kuma yana fuskantar mai ka'aba wa in kana min ahli ahwa ko da yana daga cikin ma'abota san rai ko da dan bid'a ne ma'abocin san rai inda yana kallon alkibla kuma bid'an bata kafirta shi ba an gane kamar dan asha'ira dan asha'ira kaga dan bid'a ne ana iya kiran a dan asha'ira ahlul qibla idan mutum sufi ne ya zama to sufanci shi bai sa yayi ridda ba shi ma yana ci aka ga dan bid'a ne shi amma ko menene kuma ahlul qibla ne shi ko amma idan sufanci shi ya sa yayi ridda ko kuma dan shi'a wanda shi an cin shi ya sa yayi ridda wanda yace alqur'ani bai cika ba ya ce sahabban manzan Allah ga baki ɗayan su sun yi ridda A gane to ka wannan shi an cin shi ya sa ya yi ridda to irin wannan ba a kiran shi ahalul qibla A gane wannan ko sa ko da mutum ya zamanto daga cikin yan bid'a in dai har bai kafirta ba to wannan ana kiran shi ahalul qibla aw min ahalul ma'asi ko kuma ko da ya kasance daga cikin ma'abota saban Allah malam yukazzib bi shay'in mimma ja'a bihi rasul sallallahu mashar bai karyata wani abu daga abin da manzo Allah ya zo da shi ba idan mutum yana sako amma bai karyata wani abu daga cikin abin da manzo Allah ya zo da shi ba to wannan musulmi ne mai sabon Allah imanin shi yana raguwa kullum duk sanda mutum yayi sako imanin shi yana raguwa in mutum yayi aikin alkhairi imanin shi yana karuwa an gane al-imanu qawlun wa amalun yazidu bil da'a wa yanqusu bil ma'siya imani magana ne da aiki yana karuwa da da'a kuma yana raguwa da saban Allah na'am Assalamu alaikum ga wani tambaya nan a gurguje wani yana cewa malam ina son ƙarin bayani akan aya da take cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha to ayan tana cewa manzon Allah baya faɗin wani abu na san ran shi in huwa illa wahayun yuha ba wani abu bane face wahayi wanda aka yi masa shi manzon Allah ga abin da yake da alaka da addini baya faɗin wani abu na san ransa sai dai abin da aka yi masa wahayi a kan shi an gane ko kenan alkur'ani wahayi ne bayanin manzan Allah ma game da addini wahayi ne kuma yi wani aiki kamar yadda alkur'ani yake wahayi shi ma manzan Allah bayaninsa ya faɗin san ransa ga manzan Allah yana bayani duk bayaninsa gaba ɗaya da yake yi yana yi ne kamar yadda Allah ya ce ya yi kenan da wannan alkur'ani hujja ne hadisi ma hujja ne tunda hadisi bayanin manzan Allah ne ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya bayani na san rai bayanin manzan Allah shi ma wahayi ne kenan wahayi guda nawa muke da su muna da wahayi guda biyu alqur'ani wahayi ne sannan bayanin manzan Allah ma wahayi ne dole ne mu yi imani da alqur'ani da bayanin manzan Allah game da alqur'ani da bayanin manzan Allah game da musulunci yan ƙur'ani zalla sun yi imani da alqur'ani amma ba su yi imani da bayanin manzan Allah kan alqur'ani ba shi kuma Allah ta'ala ya ce ma annabi fa iza qara'ana fa tabi qur'ana idan mun karanta maka shi alqur'ani ka bi karatun mu summa inna alaina bayana sannan lalle bayanin ka yana wajen mu kenan bayanin da manzo Allah yake wa qur'ani daga ina ya samu bayanin daga wajen Allah ya samu ba wai bayanin ya kirkiro da kanshi bane wurin da manzo Allah ya yi ishtihadi idan manzo Allah ya yi ishtihadi kan wani al'amari idan wannan baya idan wannan ishtihadi yana buƙatar takibi Allah ta'ala nan take yakan yi takibi akan shi an gane wannan ko Allahu a'lam eh wa alaikum assalam wasu mutane ba su yi aure ba saboda me to ito eh, dama me yi hanga ki ba za su yi aure ba shi ya rantsa cewa wallahi da wane da wacce wallahi za su taɓa yin aure ba in sun yi aure zan yi azumi ɗari uku to me dalilin shi ila ya ga mutane ne wanda ana ta kawo akwai mutumin za a yi ta kawo mai mata yana turewa a kawo ya ture a kawo ya ture har aka ji da shi ko akwai matan da su ma a kawo maza su ce ba sa su a kawo maza su ce ba su yi ba to kira abin da ya gani ke ne ce ba za su yi aure ba an gane kama wannan magana da ya faɗa tun da ya riga ya rantsi cewa wallahi ba za su taɓa yin aure ba in har sun yi aure sai ya azumi ɗari uku in sun yi auren sai ya yi azumin kuwa eh ai shikenan ka gaya mai kawai ya fara ya fara shirin yin azumi 300 a shi azumi bai ce cewa yayi sai yayi azumi 300 wannan azumin ana na harafin shi sai yayi kwarai da gaskiya yi rantsuwa sai yayi hakan cewa sai azumi 300 na'am na'am cewa azumi 300 azumi ɗari ya saba musulunci ka kala gani ya saba ai bai ce zai ajiyar ba zai iya yin ya yin gaji ya huta ya ci gaba da har dai kafin zai mutu da ya raba inda zai ce ya yi ajiyar ne za a iya cewa kamar ya saba ne amma wannan ba ai ba cewa zai yi azumi ɗari uku a ajiyar ba cewa in har wani da wacce suka yi aure to na yi alƙawarin zai yi azumi ɗari uku an gane wannan za a kira shi alwashi ne ba ko alƙawari alwashi tsakanin shi da Allah ke nugu eh alwashi ne eh in Allah ya mun kaza zan yi kaza ko kuma eh eh ni na ma Allah alƙawari na yi Allah alƙawari in har wani da wacce suka yi aure to zan yi azumi dari uku in ya ce zai azumin a jere to gaskiya azumi ne na sabon Allah eh. shi yana ganin kamar ba zai yi ba ya kalli yanayin su ne da akwai mutumin da ya shi ya fi shekara goma sha ana kawo 'yan mata yana turewa to sai wani ya kawai ya dai ba tsammani dan akwai wani ba in ya ga wannan mace sai ce ta masa bayan sati ɗin sai ce ya gama tana da kunnan ta ko wani abu ko hancin ta ko wani abu zai kore ta in ya ga wannan ya ce ga ta kyakkyawa amma baka shi fara yake so in ya ga fara yake farin yayi yawa in an kama fara kyakkyawa ya ce gajera ce haka haka kowace zai ture ta to shi yasa an kawo duk mata kyawawa in yana son kyawawa mata ne an kawo mai kyawawa in yana son farare ne an kawo farare in duka yake so a kawo to me yake so shi yasa shi sai ya yana ganin kawai shi yana ganin to wuyawa ne ya aure Amma sai ya rantsa ya kan haka hmm? na <laughs> ya yi amfani da zonin raji ila zuciya shi ba yana nufin yakini ba ne shi abin da shi mafi da tarza amma yana nufin yakini ne ya shiga gonar Allah ya nuna ya san gaibi ya yakini ne kaga yaro ne ya san gaibi amma yana cewa shi a nashi zaton abin da ya furin jare gaskiya wani da wuya ya aure an gane abu wannan wannan kusan in ya ce azumi da rukun nan zai yi shi a jere ne akwai sabon Allah ciki wanda wanda duk mutumin da ya alwashi zai saba Allah kare ya saba mishi wanda kuma ya alwashi zai biyayya ga Allah ya masa biyayya an gane na'am Eh, tabbas kamar yadda wato yadda akwai jakin daji ma akwai aladan daji an gane ba a cin aladan gida amma ana cin aladan daji kamar yadda ba a cin jakin gida amma ana cin jakin daji da ana ci eh. wai dangane da halattawa da haramta mun ce duk mutumin da ya halatta haram ya kafirta ko to sai ga shi wani malami wani malami a Kano an ji ya buɗe baki ya ce jin waka halal ne duk ma wanda bai jin waka ya cuci kanshi ina fatan gane wannan to wannan malami wanda ana kai shi takon wato mana shi kawai wato zai iya halarta ma komai kawai zai duba abinda kake so zai bada fatawa gwargwadon abinda kake so zai kalle kan kame tambaya zai kalle ka tukuna me kake so kana so ya halarta ma ne zai halarta in kana so ya haramta zai haramta shi aka yake an gane shi za aka sami takon na ba san gane shi malami ne raba raba yake kawai yana duba abin da mabiya suke so kawai sai ba da fatawa daidai abin da suke so to sai ya zo ya bada fatawa cewa cewa waka ya halatta waka da yake nufi ba waka wanda ake da kiɗa da jita da ganga irin na coci da sauransu irin shi ya halatta har ma in baka ji ka cuci kanka an gane wannan ko to kaga wannan magana nashi ta saba ma ainihin wato alkur'ani ta saba ma sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ta saba ma ainihin maganar magabata an fahimta saboda muka duba littafin Nasiruddin Albani mai suna Tahrimu Alati Tarab ya kawo hadisai da dama da suka nuna manzon Allah ya haramta yin irin wannan waƙe din da yake magana irin wannan waƙa din an gane wannan ko Nasiruddin Albani ya kawo hadisai ingantattu sosai kuma yayi raddi ga mutanen da ke kokarin halatta ainihin waƙe. duk wanda ya haramta haramta wake ya kawo son ran shi amma za mu ce ya yi rinta? kafiri ne shi hmm? me yasa ba za mu kafirta shi mutum da ya halatta haram to idan an mai an kawo mai hadisai din ya zo ce shi hadisan a wajensa ba su inganta ba kamar yadda ibn hazam al-andalusi az-zahiri ya faɗa ibn hazam masu halarta waƙen sun dogara da ibn Hazam ne an gani kuma malamai sun mai ruddugu ta ko'ina da ya zo ya za'a hadisin bukhari wanda manzan Allah ya haramta waƙa. da ya kunan na min ummati ya yastahilluna lunar gina wa kaza wa kaza wannan hadisin an gani ibn Hazam ya za'afa shi kuma za'afawa bai bi ka'ida na malaman hadisi ba a ka'idan malaman hadisi hadisi ingantacce ne shi kuma sai ya saba ma wannan ka'ida ya zo ya za a ma wannan hadisin to malamai ba su kyale shi ba sun mai raddi sosai an gani kama babu wanda ya ce ibn hazm ya kafurta sai da ya ce ibn hazm a nan wajen ya yi hadi ya yi kuskure sannan shi kuma idan mutum da gangan ya san cewa ibn hazm ya yi kuskure sai ya bi shi to ya zan fasiki an gani duk wanda ya bi shi akan kuskuren saboda son ran shi ya san ibn hazm din ba daidai yayi ba saboda kawai yana so ya fada cikin sabon Allah sai yayi aiki da wannan fatawa mai rauni ya zan fasiki ina ba san gane wannan to wannan shi ne saboda haka wato waƙe haramun ne halatta shi fasikanci ne eh wa alaikum salam na'am akwai nasu da ya bayyana su eh, akwai hadisai da suka nuna a zamanin manzo ma an yanka jakin daji wa an manzo Allah ma ya ce akwai sauran nama a bayan akwai hadisai duka duka akwai manganin malamai akan su akan shi akan na alade da sauransu akwai bambanci tsakanin na daji da gida ana bambantawa kama akwai bambanci tsakanin aladar ruwa da aladar aladar ana cin na ruwa ba a cin na wanda ba na daji ba ba a cin shi ba da kallon wani hamdi in sha Allah an ce za a zagaya neman taimako a taimaka cikin tabirin nan